zanka arsilama hen noyo nchere mako ihe no te nnoteyo narikpe hamburi bongo ya no chachap wo kayo nkwe ro yo barsilama yo kuna ya nchere ila ro na tiki dari yo bongo da ngano chi fo wala taawanu ala al-ithmi wal udwan wasu chere mako tari na tiki dari yo bongo borfo yo gonor hunoyo kuna dede here bogungano ngano runomba kunguna se here mangwi amma nari kpe baba ji kazi yeno mba hini ka benani hini gono bosi ka ham ama nkana no rumma kpe ngari dei asute afo ahinkante boroba hini ka alwasinze awal wasinze charge zaka demba mo wende kunani ko kana abo koyo di sunate amma sugun taimakon mahigite irpeci wasu taya wasu kan medancer sai laro na tikidariyo bon nam wattakullah tikidariyo do kan me nga bon sasa wani on haibayo webore do kan me no abasa sasa wani ngadi non na chene webore mu ogono teriya guda fo kuna konta beri bon ngono ngoro sai maka gari ba chene wei ana abere wei koto na ibe terenta ma weche no kan harfo na na afọ ka nabayono ha nzure fo nha nzure ngano nhanzure na afọ na nabayona mbere kakin sai kubani teriya kuna anamimi teriya kuna sai maka agari nkwu na-afọ dengi aga amuogu nga temako ibetere wobongo hanzure na akan nga ya don bacin sai wasu hunaya no na ci harufo babu ne no don bara harufo no an ci wuce tere na ani wuce tere no wo gasa har do na ihe note ase amma anaci wo cere fitina to awo hanzure ya yara ko hanzure ma taimako mai bongo hanzure bongo tikidari yo no ya we boro do no amutu ko toyo iri yo har boro do k'a men ka gari iri kuna wo kayo lasabu hartalla chene ngoyo ya hina teu de borfo na borfo bin ni be tere goro sai maka gari ana hansine diga ibe tere borfo e kan su duro yo fahima ko tama zanga madaman de hay kabiyo setila sa aboro man kabiya awo nin na boro bin ni betere sini hay non koto nay betere nin na boro no ba hini ko hay kurpe te ko gono no kana kuna ngadi su eta tabu na bayono musumma nin na boro mane kana di hay ma manal barka ma cuta kan don gurin na hay ko aga mebe aboro diganna se ba sa fo mo ana boro manal barka ma eh amma de ngado na ga ibetere sadi haika ba te ya se da te da su te a te aga nanor pe cirin su cere te mako ibe tere a cinte borma hansire gari kacha se ka we boro muso makon non ngadi bayo ba no ga iri ma wechi o fitina ka fu de ada hansine su baga sai magara nan aka ibe tere so aga zan ka ka ko cin ma ga ma macha se asugunga ahan sene kayo hije fu sadi del na nga ka den ka kana hay bo ngon mene maga waka de ya den bakwe hini ka kan foron kwa ntari maken na mbongo fo ama gun no mechine suka hore kaluya mano mechine do mar silama agon na hakiya han sene silama ga hakiyo di kuna no ama no mechine irpe mal no chere bakasine wattaqullah in norpeci wattaqullah wa hamburu irke inna allaha shadidul iqabi to de no suba hamburul pe iri pe chere bongo bine senno yo batu na zaba senno ngana ci inna allah wa be fakal nor pe pe beri shadidul iqab akwe ko barano pe foka anwena tamyo hanga chenniyo amutuko senniyo haja huru kaburi to marsano nyongodi de riba tunu iri ma fasara jamaa mara kaburi ilamu anna allah shadidul iqab madalla nyongoda na mewin naka iri kwe bara kwe ka a hanga ce niyo se niyo a ngana zaba go bi. ne ji bon ga do kace i'lamu wa bai anna allah shadidul iqab iri kwe bara kwe iforo ka a hanga ce niyo a se niyo me yo se wo ka yo hanga na ma se ni se ama ka gbono ko fasara ngano ma sa diri ma kwe ko no hanga ce ni a wo me dende ka dia nan bongo honne na waya fokuna ngonu ko na waya di gbe iteno aga nana ciwo bai fo a azu man de bise nga su kani hanga mayo se se magarin damkan ngoyo gano cine di gonu yahsabuna kulla sayhatin alaihim kacin ya tamano yoje kuruka de kal qur'an kuna sariyo kuruka kal kuna wa wo yan ban tonu wo kayonte jahannaman zeno kaci ndam no kan ŋeyo ganan debi gunu wallahi ban yo bongo ho yo kar guru ku kpareyo te dacino se kar su ni almazir yo kan kpareyo te eri su ba borfo bey nar pe boroyin kabara goba beriya han na niri mo hunu ko chere chere ko hunoyo kurpete hunoyo kano mo bara ba hay su yo to amada haka go gobatere wazite ni y'a abu mbongo honna kuna san baraza ngangana gono narpe mon sube mbara goba hadi den zai tare sen nite abara no zanga ingano kere gono ago kere sube mon barazai tari mo mani mani yori kuru pai ka borgo na kuna wallahi borohin ko gona kuna wazu pe kere sube ngona kuna ni y'a abu mbongo honne kan gona kuna to de ni abara di pe gono ko gunno me chine naka heifa to de na hei na gumbatu eri kwe marigo mina hamburi wa anna allaha ghafurur rahim o o eri kwe ni guda fodi nde don ma ken na nga n nga cha awo nga dirano na hari na nine hari ye yono ha nga nine o. de n nga na nine chibanse nga na dirigo nje ne ka koguna hari no nga chibanse nabayun man ngadizu amanjen ne banani borfo gono deder pe ngana zabo a boci ba se o na pe ce su tari te yunam nuna mafa wallahi boro gono arsilamu ya kuna deder pe ngana zabo non de boci ba se hankuru ozo walnam irpe babo to no zanga dundu jenne agora to amma da yano kaka zabar gisi kan muya ko kana sal janna kuna haikayun gunu ŋadi ya ba koden tawa de kode yidi wura ga kabenini sangari huno ka kuna gono aba ko ne hal janna na do mun kel janna nze kuna riyo janne janne sinno ko bine sinno iri sinindi meta ate ci fo sambani aga nanol nor pe ci wa anna allaha ghafurun rahim yano na pe ko barano tari beri beri yo dabu ke kayi ka bara sisibi tu tu mama pe arsilama hennuse de ya sukara ha alfa a tɛɛtɛya a tɛya ɔ eri kpɛ ci ŋa di fɛ pase na afa allahu amma salam hei ka ŋa nan kɔsu a su yei ma ya ko gafara ŋmaare ŋa ga ŋa nan ta ka mɛ hinkara kan kɔsu ka man sisiri eri kpɛ mari gomini kɔkɔrɔ hɛn no a ka nanɔ n'o di a b'a saa fɔ deri ba gɔrɔ seli na ŋmaare y'o tɛ eri mari gomini kɔkɔrɔ hɛn no a mari win na ma. la ilaha illallah domin wa kan na gamuten na kokoro hen non na kalima annabi cal jannan zinon bara de boro ba bare ce fo kanam yarbo mare domin boro hanu fon yeyyano hanu fon mayeyya hanu fo ni gumo hanu fo iwo hanu fo ni boro cirji hanu fo maye boro berketi bere bere yo kwarnol de gonu wallahi boro fo cal mo mobo yar silama har wuciri ce feri boro fo mo mobo ce feri har wuciri al silama yabo yalde bere bere fa irikpe nna ya kokoro henno jisi wo ka aba bongo irikpe marugo mini kokoro henno nam ma ala rasuli illa balagh ma ala rasuli illa al balagh irikpe chi diya bongo haifosu tekeu sede toyani haji chow eh ahmadu fasara eh haji delbe ni ntira obo feriyo ba meten tero nkin tabu no kakwe jisi bugu doma agwei na anachi eri toyani abeni eri su borfo gana rin kwediya borodi bongo mana da bina mazana au manza mannaza ngadi na dia wo kanchan toyani nga chelde toyana ben eri wanne kadia chiro nondonto chiro di mano hod hod me ana donto nabiyullahi suleiman ana donto na letri ana donto na wasika an kwe na balqis se balqis di wey fono kadi kpena gomini mallaka sakan na hudu hudu don ton na wasika nga kwe wasika dino no be kana wasika di jisi asi ko keyo ko gungunan metate ana banna bere no ko gumbatu andiya ngene reaction yala mbadi ya teredi ta demba rejeter ba furu nunka weidina a ŋmene barlaman boro ce parlema boro anan kumma kan shawara hay ka kago za suleimana do meteno diya ŋan se ni nor kpei denciirin hongu soru te moso sor kur peinar hongu jino jere ko ŋa ci eh, boro di bor fo suga hongu da huror kparo nar kpagur kparo museri bongo ba bugugu da far su kadu a buguyo musiya kaltantareni nga ba? nga ci aa bwandira ci boro hore iri ba zaraban no duniya na ba de lahara irin gomini san man na nase nun kana wurayo nan shirya shirya ka alwasiyo teke teke na wendiyo nga ci nga na no wendiyo di domin tamiyo no na no wendiyo wendiyo hen no hen no nenti nenti nga nan fisau to ande suleman du labari kan goron yini koka no be meta na munte nga chalzem yo se wakwe wura yo cheji cheji kute kalite berio wato za 24 karayo 24 karayo di wance cheji kute kan nan susure ka kana nga cin man ka block block kan nan ka block block nga nan za pale royal na azansi foyo te wewe foyo te kan nan te kabeni de yan teo ban na mana block cin yo zan kan cin pave dari kabeni cheje nga nan furu furu. de ando nkara bwase nga ngaali wura buloku yo fulfulyo <laughs> kaka tokitegala densole balaki o oh, hebontahaza haza fololo kalla wayei e n'o kuna nokuna mea nidonsole bagali kowotahaza hore sin loba n'o nokpara di loba bei tamma wa bereka yei nan dan yau zaka yeti a di na ci duniya se ni ba yau kwe gari kere ten na duniya haika ba la harace ne nun ka balqis gari da ya borodi boro nun ngaba hini ka gana a boro kuriya tuba kacar silamayu tare faji o bai kuna domin faji cin kani buru gambe buru ba faji deni bo na makale <laughs> eh, amin da de faji faji cin kani buru ga faji kuna nun ka gare no ba hudu hudu pen na dia tereno ka jisi kabeni ngana banna bere kogun hanga yeni andi yang mana reaction de ya da don bara ga tilasi no san ke macho amojire ngano mate amojire dem batutu den zututu de ya san bere kachi bani bongo ya baboro wazu se makenga mate aw ba mo so so kalda jingal sen teno jingari da seni to ba na ladan maka ko wazana man moto za ko bisa azuci kai kai kai kam wazana nan manon su kai ka jingari hawo ni ya bai ifongare num fonon bamma kwe jingari ni abe asukun ken asande be kan wazana abe na asu ke kugun charma kwene a hurubal fayu hada wallahu ta'ala alam nam wallahu ya'lam ma tubdun wa ma taftumun wallahu ya'lam ma tubdun haikano te ko kabatume ngabe wa ma taktumun na haikano te yo kasuba bor fo madia hari mon hayo kan tukuyo no bine kuna irikwe ngagun nabiyu قل لا يستوي خبيث والطيب قل لا يستوي الخبيث والطيب بطو نهي كاغيو ما تشنسن سوفو ولو أعجبك كثرة الخبيث باب بطو يو هيبيو بورينسي كاتشنسي وي الخبيث سن بركتي الطيب sen ni senni henno senni kanu mba foba nsu fo ba sen senni berkete ya sawan sai kabisa sen ni senni henno alkhabith wace te yori pese atayyib iri pece ya fo wace te yori pese nari pece ya fo nsu fo ba wace te yori ili pese akabini kasawanzi arsilama at-tayyib al-khabith al-kafir cheferi cheferi narsilama, nsufo ba cheferi yo haibayo nan di mamaci sa sawanzi tibuka al-khabith at-tayyib as-sunni wa ka sunna koguna aqida hen nobongo ba ti bukayo heibayo sawanse ba sa fɔ nun kalla akarcin kogoro na tutumaga eh mede baga baga nkidi bongo eh zama eh wasurume wasurume iribo bara zama ya marsa maka kwe kaltonu nkin sai jahannama ce ne no ba bereka batu medina ba bɔn mani tori wanne kadiya mososo den su ga su jere kar ko moto kariyo da yace kwabto nan kayani alfawe meta intense moto non ta kan han tum makwe forto we bana den na forto we di bana moto di bo gonnin dino de wenu mani benio mbeni gbe na ka kwe fiti mgbeido ka gbeido yo di ntoto numfoyo nungu mani yo non yeti ka kwe ko fiti asin na boromo di ka oy mbo mota mota dee. mgbe do di tɔɔtɔ de ma nin kaa moto jisi anya nze baasi niyaana moto yo kariku tɛ benɛ bayo zaka ka na naa o nga nkɛ kuru tari kuru pɛ bi duwa jisi do naga jahannama jahannama du kago halitta ma caci fo na ka wallaha su taba ka cin ga ya debo nani ya debo nani ya debo nani seri pe na yi ko ceza kan na na mega andu ko ci qatin qatin dalle fo bongo nga ci qat qat wato mm mm ato ama halitto su ga to yani sadi ngano no boji jamawo o nari pe bar kuru a ho nguri pe ganu a guru kuru to mu wallahi aso haifa zo ba gani asa ga e ka kirse dari ho ngun ga ganu aso haifa zo bu ga iru ya gonna nana waya ase na boron masu kanam boto an borin sai ba haibayo kabisa haika gayu haramun na halali haramun bara botono nga halali bara gayu deya suka ta man bafawu banka ko haramun honne ngadi ya jiteyo kabisa ifodi e kabisa halali aya shofe yoga ban wanne kuna baji kan bajere anoru bayo kabisa yobu nyayo jina nor yobu nyayo njina diya ge yo ngaya ba hanfani nal barkaten se ba baji mene wo bayo sukata ma ban hanfani duniya bi lahara ba me machinoza ko ga fasaran bongose qul yastawi al khabith wat tayyib ifu mon nan hen narpen sufo walau a'jabaka kathratu al khabith ba mu fumu bayo. bisayo ihe noyo ŋaŋa di na mbine di homar sari ŋonne kadiya borkul na boŋo yeti jifa ŋmaari haramu ŋmaari o noyo wal nanda aa wo haramu wo haramu to haramu ndi boŋo noori ceejiya kasudu tila sino ka cere bere kasuruni basinka iri petan hen noyo haramu nte kengano ŋan zuru to ka cere ka honne ŋano mba metate se cere bo mabere kaza zuri aga naba me na jene non dunia se harano do man dunia ban na beren no amma wo kan na ban na beran dunia se nino duniya ce ba men ban mazarabani wallahi ta zan an su ban dunia ko ga ceji an bar zanga bine bagunun mena ceji kuna ni ya waga ni ya dwara amma go ka mo fiti yo aga wa haran ba wo kana kana ŋma na wo kana kana ŋma no be mani fefe gono ŋmaari ŋmaayo kuna delle bongo de mo so so ndu wan barangu henno na hay kayol de be ŋmaari kirkino na marga sakan ga adamu medi me yollo ya bo kaneza ngoga boro maduwa a haburu da dummuya an bilazi an furu de bo heno tip ni kan gon ko cakum cakum cakum cakum na tip tip peo no kuru kunyo bara fono nar pe gunde kuna haburu kane moyo na bara ngani haji yara den na haburu man gunde bungo a kane haburu mene ba ta den ka koro koro fo ngabo ma kane ba agoni me a fefe yo dan kane kane gunde kere ba shini suka nam jifa ngayo man borin sai kabisa ifo kabisa halali اركي مال نفهم تهنو نعم فاتقوا الله يا اولي الباب فاتقوا الله وهم بروكي مايو فاتقوا الله يا اولي الالباب نو لا كاري هنوكيو وهم برونو نوركي بيبي لعلكم تفلحون لا لا لا لا لعلكم تفلحون نو بابا ما زان دنيا ني جينا لا هر كركا كاي كوغونو باتو توما ما كوي كونا اركي ما ترسي زغايا hen nani singi dambara ganyi ngari ka kwe farta ganyi kursuga nga haina tetebe nganci a ah, shehu kannaneo ngaci iri mo iri mawi kamon ah, na a shehu nol na bari bongoyo suma narkwe dimi ngani yo kan gono nari dambaro ndi kurso kan ga honne narkwe shehu nga de 40 mil albayo ba ta be warga mete mba dai ambesa 2500 to marsa nga kursu nga mba dai 40000 torko yake ba kursu hamdi na tabe hamdi nsugun kara suka nam kursu hamdi maburin sai ba ka warga kabisa tabe dengo na la kari mahamburu nga kwaitere ka hun kursu disin amaden sin na la kari kursu di wika ne raka nga mbanga gari nyongo iri pe mo suna murin bun na sabu nam ya ayuha alladhina amanu to iri pe na chino jisi kam hukum si ta go foya kaya ya ayuha alladhina amanu no cimmani koni hen noyo kano cimmani mani koye bara fono ga muhammadun baradiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tasalu an ashiya la tasalu an ashiya wasucine kuru ha in tubida lakum tasukum in tubida lakum ndeno ha no ba badu jawabi den na kpare tenu se kabeni tasukum abano bitaninu abano cutanu a waharani abaro bili sarani wa in tasalu anha hina yunazzal wa in tasalu anha hina yunazzal alquran tubida a ama de no ne kai ka no ba ha ngano ne ha hayo ka ko cinu se wasugun ha ha wasu fati fati ngano takri ko fati mbine ba kparan nuse afallahu anha domin saka no hadi hina yunazzalu alqur'anu noya sadi de dal qur'an kere gon ko zummu de ya kal qur'ani e zummu de no ha chakir chakir ci fal qur'an bo zummu non nano tutuyo mo so so marsa alqur'an zummu yo kube ko nano yo no hin de no ba wa hay qur'an alfa no hen nano wo kali goro de no ba wa hay qur'an he asu hay qur'an tutu eh asano yogo na hini waha haisi na hina ngai kurtutu haika su be aboro agboro hayo asuga be haika be antuta bongo na ya kurka be ni kachi be yo chinni chinni irikwedo al imam malikun rahimahullah imam dahr al hijra la yufta wal imam malik bil madina al imam malik subo hunayo madina kuna moga dini be yo ji ka pe bor fo mani ha kwe ma hini ka tutu sede imam maliki do non baka to bo na kwara nam zangamba ci kutonu zaka ko na ci tengunu fi meido aka al imam malik kaka na ha ha yo jisi to iri barin be nga chama iri bari barin be ama kan na ha ha kabe nga ci tabori wa no ne ka pe jibiri zaka fo an ha hayo di hin saka guna alqur'ani nan de be hadithi kuna nga di goro madina ko ga hanga yeri za jibril hinza za hinza banna ngana ci no yo kanu ha kere jawabi go ahin kante nga jawabi go ahin zante nga jawabi go cinte nga jawabi go kana ta ci tutu kabeni fo kuna ngano al imam maliki cin seba akai do na su cinni bai ngano boodi ci deya hayo taaci tutuyoga nanol tun kuteya ŋa ci no ba cha hawe ba na ha wa kwe yobu yobu binni binni chi e jama'a den nanono hanga chi za para kaza nor hunu kaka imam malik do amari ni mana dini ilna ha ha chi na hin ka tutu da de no tama hawe ba haidi wa kwe yobu ka kwe ci alfa no di ha ngano hori o jenne goro na den nan ha hawai man nan ma ca su bai hai kan su bai ca su bai no da su bai a hunan zubiyan no domin den su bai ko ban ma bai in wahara no ka wahara ni amma da hai kan nan hangon na bai yonga tutuno wo kasen tutu amma ra sauci bongon bongo kan ba tutu in su wahara to da no kai kanu ba ha n bene ba kparani no se afa allahu anha no man ha hayodi eri kpena no kosulla den na ha hayo foyote aya wo me wiyodono eri ba zakafo chinose wallahu gafur iri kpe bara tari tutuma da abu kpeno wo ka tuba se halimun nga god na zimbiri amutu ko zimbiri na tari tekpe ndi ade mba mo ba jaham ko zina ko zei ko dibidibi ko tangarite ko hundeka tari kuru kano de de weye na bannano ma kurte kote kote an ki te ci farko ma ba zumani awo aba zimbirin na nino ba diran na nino ya hali ka kwe ton kai yoro ka nsuga dali halimu na zimbiri kwena da na cirkwe gon na zimbiri amo barar pe a sama samo na ko sama ganna mallaka sada tamyo na borfo machi ana rabbukumul a'la no nor pe ka gono firifiri ka jirma te ko chi ni kurbo ngodi asinu foni hayno alfayo ildiye kuna don himar pe manama amanam wata minti te ganna bongo ba to amana chika huna jiri tutuma irperu kaka ka halaka halimu ya teya to alfayo wa mahaika sahaba yo kuna foyo na andabi ha ha na masun na ha ha yo andabi agon na ha yo andabi matutu andabi agon na ha yo andabi matutu iri kpe na no zanga ya te ambere ka chiri se wazi ho iri nchella kariyeti kan dina ha yo fu me feri kata borosi na ha yo borfo chere ha no chere ha yo di kuna ndo andu ha yo kakire ana chi chere ha yo di kwanna na na faimo wato ngabo ode maha nga ka ton bi mabini za goro ngana nani ka tun kamin bari karu ka nar pesa bu ka ni ka salati ta bongo se ngana ci ba ake yo min bari o bongo waha nar pesa nan bi mo guna ngan dia ka boldi a kon kon tonu an bi mabini <laughs> waha abatutuno se henadi sayyiduna umar al-faruq radiyallahu an ka bine salaya. a tununo ka sommu a cenŋe hinkaga zankadeno banura bii de bi fono karigono ko lele baji kanga no a cinete ŋari ɲanze fo tunu a sommuno a cenŋeyoga kari ko senni hay ka omarul faruk tenoya to ŋano den sommu kafo sennite bidaanceyo kan suga adini fahima adini bo kwei gumono moyeyi wo ŋano nciba de sommu kafo si ka na umar tunu kaso mu ngande bina ho ngase umar tunu kaso mu amande bi fono atunu kaso mu amande bi botano atunu kaso mu no domun ka agoro yo marsa mbe kano kurpe goro yo de bor fo ban senni da na bongo ho buya nga bo goro yo no ana bara ladabi aga nano sukuru de kogo na hoyo metate akan mezano mentri makamme goro aga na'am mɛta tɛ san tunu k'a ha yo tɛ amar silama tɛrɛ cɛl na jisi k'a semma tunu ama k'a no kuru goro yo nɔni a ba ɲini ka tɛ ma bɔŋɔ hobuya hali bɔŋɔ ma hobu semma tɛmɛtɛ semma tunu ka so mun cɛŋge ga hay ka umar tɛnɔya kar ka ci nirikɛ diya iri nan cimmani no kane na horte kuna ana mecine kanu kanu yote kan na andebi hewka wato andebi noyodi don to nga na nde ba babu chifo nga heudi zumwa se ande bitu kamimbari tammore kazumu wa man ha hayo kan debi na mimbar karu kase ndi chifo ngano borfo ben na kamela borfo jogo nsu premier gabu ana fa ima kan de mabine kwa ka boro goro no ngano hanga atutu ifa agon nan ye ka tunu ka kai gina de za tunu ka kan su be ka binela ana dia sano ngacha de ba agon na hayo ande be babe <laughs> ngande bici be no hudhafa ase borodi nsikayo nara no ko sheje au hijenze de ngano chere haya ah, kai hai ka chere ko toyona de ma bine chere nura na bine diba ande ba be de jamaa mama de maina babe ngande bici mbabe no hudhafa nga goro nga borin kantena